musha ba adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana ta asabar da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san daga nan kuma sai a saurari mu koyi harshen farisanci sai kiɗa kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin nan na kokun san. Ko kun san. Jama'a masu warare Assalamu alaikum yau Asabar 28 ga watan Oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 13 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1445 hijira kamariya. masu warare kun san cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan oktoban shekara ta 1918 kasar czechoslovakia ta sanar da samun yancin kanta kabilin czech da kuma slav su ne dai suke rayuwa a wannan kasa kasantuwar sanar da kyakkyawar alaƙa da jituwa a tsakaninsu sun kafa kasa a cikin karni na tara miladiya amma daga bisani masarautan austria da hungary sun mamaye su amma a ƙarshen yakin duniya na farko czechoslovakia ta fice daga ƙashin mamayar ƙasashen austria da kuma hungary inda kabilan guda biyu suka sanar da kafa kasar su mai cin gishin kanta amma bayan yakin duniya na biyu ƙasar ta sake komawa ƙarƙashin tsari irin na jam'iyyar kwamnisanci wanda yake tafiyar da tarayyar soviet amma bayan rushewar tarayyar soviet kabilun czech da kuma slav sun nemi a raba ƙasar guda biyu kowace kabila ta ja ta bayan gudanar da kuri'ar gardama an kafa a ƙasashe guda biyu da sunan kabilunsu wato kasar czech da kuma kasar slovakia da ƙarshe masaurare ko kun san cewa shekaru 50 da sa gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan oktoban shekara ta 1973 taha hussein malamin addini ko masanin adabin larabci ɗan ƙasar masar ya rasu an haife shi a shekara ta 1889 ya rasa idanunsa tun yana ƙarami a ba sakamakon irin kaifin basira da yake da ita da kuma fahimtar karatu wannan ya ba shi damar cin jarabawar shiga jami'ar azhar yana ɗan shekaru goma sha hudu a duniya sai kuma shekara ta alif goma sha hudu taha hussein ya samu digirin digirgir wato dakta a ilimin addini da harsuna a wannan shekara ce ya sami damar zuwa kasar faransa inda ya karanta tarihin girka da kuma harshen faransanci bayan ya dawo masar a shekara ta alif da da hamsin tara. ya samu lambar yabo ta ƙasa a masar sannan kuma ya rubuta littattafai da dama a cikin adabin larabci da kuma tarihi bayan haka ya tarjima littattafai da dama daga harshen faransanci zuwa harshen larabci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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 ga labaran duniyan da farko ga kanansu. babban saurin majalisar ɗinkin duniya ya amince da tsakaita buɗewa juna wuta a gaza da kuma buɗe hanyar isar da agaji iran ta jaddada goyon bayanta ga al'ummar falasɗinu da kuma gugurmayan kwatar ƙasarsu a majalisar ɗinkin duniya sannan za ku ji cewa kokarin kungiyar ecowas ta maida bazin muhammad kan kujerar shugabancin kasar niger ya sha ruwa yanzu kuma ga cikakkun labaran babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da buɗe hanya zuwa zirin gaza da ceton mutanen gaza da kuma tsagaita buɗewa juna wuta don hakan ƙasashe 120 ne suka amince da hakan a yayin da wasu ƙasashe 45 suka ƙi kada ƙuri'unsu sai kuma ƙasashe 14 da suka ƙi amincewa da buƙatar kuma su ne harfi ƙasar isra'ila amurka da ƙawayensu a jiya juma'a ce dai babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta yi wannan yunkuri kuma ta samar da ƙuduri wanda bai zama lazimi a kan majalisar ta aiwatar da shi ba don haka ƙasashen larabawa sun gabatar da wannan buƙatar ne kawai don nuna irin yawan ƙasashen duniya da suke goyon baya ko kuma suke tausaya al'ummar falastinu a duniya tun ranar bakwai ga watan oktoban da muke ciki ne da kungiyar hamas ta farwa sojoji hamshi kasar isra'ila wanda suke a cikin matsugunan yahuda da suke gewaye da zirin gazan suka kuma kashe wasu daga cikinsu a yayin da suka kama wasu suka tsare amma tun lokacin ne dai hamshi kasar isra'ila tare da taimakon dukkanin manya-manyan kasashen yamma suke ruwan bama-bamai kan zirin gaza inda al'amarin ya kai ga an yanke wutan lantarki shigowar abinci magunguna da kuma ruwan sha daga yankin wanda a halin yanzu ya kai ga kisan mutane kimanin dubu takwas a yankin da kuma jikita wasu fiye da dubu ɗari ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya kara jaddada matsayin kasar iran na goyon bayan al'ummar falastinu da kuma gwagwarmayansu na kwace 'yancinsu daga hannun hamsin kasar isra'ila wacce take samun goyon bayan manya-manyan kasashe yamma tashar talabijin ta firas tv a nan tehran tanakalto abdullahi yana faɗar haka a ganawarsa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a jiya juma'a a birnin new york na ƙasar amurka inda ya je don halartar taro kan al'ummar falastinu hali yanzu dai makonni uku kenan da fara yakin tufanul aksa akan mutanen gaza haramci ƙasar isra'ila ta yanke wutar lantarki ruwan famfo da kuma dukkanin hanyoyin sadarwa a yankin zirin gaza kimanin makonni uku da suka gabata kenan da nufin tilastawa kungiyar hamas ta miƙa sojojin hannun kasar isra'ila da take tsare da su sannan ta kuma miƙa makamanta har ila yau da alamun harbi ƙasar isra'ila a shirye take ta ci gaba da kashe mutanen gaza har sai ta cimma wannan manufar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin kasar iran sun fara atisayin sojoji mai suna iktidar ta shekara 1402 miladiya a garin abad kusa da birnin isfahan a tsakiyar kasar a jiya juma'a kuma za a ɗauki kwanaki biyu curu ana gabatar da atisayin kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto kakakin atisayin na iktidar 1402 burgediya janar karim chechak yana cewa sun fara wannan atisayin ne da sunan imam ali bin musa rida salam limami na takwas daga limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dukkanin bangarorin sojojin kasar iran suna halartar wannan atisayin janar chechak ya kara da cewa bangarorin sojojin kasar da suke halartar atisayin dai sun hada da sojojin kasa motocin yaki masu sulke makamai masu linzami sojojin sama sojojin jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa bangaren masana ilimin ɗabi'a bangaren yaƙin kayakin lantarki bangaren yakin intanet da sauransu brigadier janar amir sheshak ya kara da cewa manufar wannan atisayin a halin yanzu dai shine gwada matsayi da kuma karfin sojojin kasar iran wajen kare kasar daga makiya gwada sabbin makamai da kuma tsoratar da makiya dangane da karfin sojin jamhuriyar musulunci ta iran har ila da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin a najeriya kuma a daidai lokacin da hanyoyin diplomasiya suka gaza mai da muhammad bazum tsohon shugaban kasar jamhuriyar niger kan kujerar shugabancin kasar sannan takunkuman tattalin arzikin da aka dora wa jamhuriyar ta niger daga najeriya sun kasa aiki jaridar leadership ta najeriya ta bi diddigin wannan labarin don jin abin da ya faru jaridar ta kara da cewa a lokacin da ta tuntubi ambassador abdul fatah musa wanda aka dora wa shirin ganin amai da tsohon shugaban kasar niger bazu muhammad kan kujerar shugabancin kasar ba ta sami ansan tambayoyinta ba kuma ta fahimci cewa batun tara sojoji a kasar senegal ta yadda idan hanyoyin diplomasiya suka gaza a fidda sojojin da suka yi juyi a jamhuriyar niger da karfi bai wuce rubutu a kan takarda ba don a hali yanzu babu sojojin ecowas a ƙasar senegal da wannan manufar a ƙaƙarin da wasu suka yi na bayyana abin da ya faru sun ce sun gano cewa mutanen niger sun gaji da shugabancin bazum muhammad kuma suna goyon bayan sojojin da suka yi masa juyin mulki binciken ya nuna cewa wannan shirin yana tafiyar hawainiya ko kuma ya lalace hatta takunkuman da aka ɗora wa ƙasar ta nijar daga najeriya a mai da shi fasakori a gaban jami'an tsaro masu kula da kan iyakokin ƙasashen biyu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. ga shirin nan na mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin namu koyi harshen farasanci inda dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da uku dala ubangiji a yau daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa idan dai ana tare da mu za a ji cewa maryam wadda muka riga muka yi bayani cewa 'yan kwanaki da suka gabata ta riga ta iso birnin tehran wadda kuma uwa ce ga ramin a yau Sarga riga sun aje magana za su haɗu a kusa da jami'ar tehran inda ɗan uwanta ramin yake karatu maryam ta taho a cikin motar bas zuwa dandalin 'yanci a can ɗan uwanta zai jira ta bayan 'yan daƙiƙoƙi ramin da abokinsa muhammad kenan sun isa wannan wuri wannan dai shine karo na farko da maryam 'yar uwar ramin za ta ga muhammadu abokin ɗan uwanta ramin domin jin yadda ta kaya baki ɗaya dai sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya kamar haka. آنجا اچم خواهرم اروتا از آشناییتان خوشوقتم نجددی دگا سننکی حالتان حالنکو ممنون نگودی تو آمدی کی کنزو کی یوشی تو منتظر ماندی کی کی تجره پنج بیر دقیقه منتی قبل کپین من رسیدم نی نئسا تو خوردی کی کچی نهار ابن چرانا من نخوردم نی بنچه با شما چطور؟ کیفا یا یا شما خوردید کی کچی ما نخوردیم مو با مچه الان ینزو رستوران لیکن چن ابنچی ما می رویم مو زمو هم haka nan biya zo dur nesa taksi motar tasi miravim zamu piyade a ƙasa ma miravim mu zamu غذا چی پاکت امبلاب چیست مننه هدیه کوتا من خریدم نی نسیا من میفرستم نی زن ایکا. اداره اوپیشی پست گیدن ویا To madalla, yanzu dai za mu kama mu ta zuwa dandalin 'yanci, inda za mu ji maganganun da suka gudana tsakanin maryam da ɗan uwanta ramin da kuma abokinsa muhammad اه خواهرم آنجاست سلام مریم خوبی؟ سلام سلام مریم خانم من محمد هستم سلام از آشناییتان خوشبختم حالتان خوب است؟ ممنون من هم از آشناییتان خوشبختم کی آمدی؟ خیلی منتظر ماندی؟ نه پنج دقیقه قبل رسیدم نهار خوردی؟ نه نخوردم شما چطور؟ نهار خوردید؟ نه ما هم نهار نخوردیم الان به رستوران می رویم تو هم بیا رستوران خیلی دور است با تاکسی می نه خیلی دور نیست پیاده می رویم غذای این رستوران بد نیست راستین پاکت چیست؟ یک هدیه است برای دوستم خریدم آن را به شیراز میفرستم پس بعد از نهار با هم به اداره پست میرویم To madalla wannan tattauna da ta gudana da cikin harshen farasanci tsakanin Muhammadu da Ramin a madadin Muhammadu Hadashin a ni ne Abdullahi Salo Katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a na gaba. yanzu ga kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa rahim Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da da kuma sake da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin na cikin ya kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. a yau shirin namu ya gaito muku amir mujahid mas'udi ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin tsarabar da tanadar mana. نفس کشی برای همیشه از غمای دنیا دست کشی ای که جاری ترک ها خون لاله های پر پر ها چه باشکوه کوه قاسم کبوتر ای که جاری تو رگ ها خون لاله های پرپر گنبد چه با شکوه واسه معراج کبوتر چشمای خیس خودش گرم نمازه گرم نمازه to madalla an gaishe da amir mujahid mas'udi wani fitaccen mawaƙi da ke nan ƙasar iran game da gudunmawa da bar a cikin shirin da fata masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su da zan ja da zamu shirin a nan a tarbiyyar mu a shiri na gaba da mu dawo wakil zuwa na shina amma kafin na amma don wasu labar kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. thank you to da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a wannan fitowar da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu 啊。